yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu ina mimika cikakkiyar godiya gare subhanahu wa da kalmomi da suka gabata a mukaddima tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jaka da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka yi koyi da shi har zuwa ranar sakayya Allah ya samu cikinsu kamar da yan uwa suka janar sun hudu ba da ya gabata wanda shi mai karantawa ya karanta gwargwarin yadda ya iya da harshen da yake koyo domin na adam baya wacce gwargwadon iya wacce za a fahimci ma'anonin abin da ya sawaka a ciki da harshen da muka iya muka tahi cikin ne harshen hausa gwargwadon abin da muka samu da lokaci kashin bayan hudubar kamar da muka sani tun mako da wuce baya shine manhun auliya wallah Suwa ne ne waliyan Allah walayantaka ba a samun ta manni wato guri ba a samun ta naɗi wa'insu su naɗa wa'insu ko su ce su wane waliyan Allah ne ba a samun walayantaka da wannan ana samun walayantaka ne ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala ala inna auliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون wannan aya da irinta a cikin alkur'ani sun suka tabbatar mana da yadda ake samun walayantaka da yadda kake burin ka zama waliyi wa sai ka bi ta farkin da Allah ta baraka wa ta'ala yake a da yadda kake san wani ka naɗa shi duk girmansa ko matsayinsa hakan ban shi a ba shi sunan wulayantaka ko matsayin wulayantaka bayyowa sai an dawo karkashin faɗin Allah ta'ala allazina amanu wa kanu yattaqu Allah yake ala ku saurara inna awliya Allah lalle masoyan Allah waliyan Allah wa'anda Allah yake son su domin fassar walayantaka shine kaunar Allah kauna ta Allah Allah ya kaunaci bawansa Allah ya so bawansa ko Allah ya jibinci bawansa wannan shi ne fassarar wulayantaka karka fassara wulayantaka ka kai shi matsayin wani abu da wani wanda ba shi ba da yawa wa'in su wulayantakar da suke nuna ko ake aka sansa da ita tsafi ne suke ce ma wulayantaka a ce ai ga wani mutum na yana tafiya a kan ruwa bai nutse ba yana ta faci waliyan Allah ga wani mutum yana tashi ya yi sallah makka ya dawo ce waliyan Allah ga wani mutum in zai tafiya baya hawa mota sai a ganshi a gari a ce waliyan Allah duk wannan ba alama wuliyan ta bace ba kuma idan da wa'anda suke yin haka waliyai ne to kai da kanka idan aka nuna baka wa'insu masu irin wannan iya kegen ba za ka so ka ce yalle wa'innan waliyan Allah ba ne akwai wanda suke bacewa kuma waliyan Allah ne wa'inda suke bata masu layin zana akwai yan kauda ido wanda zai zo ya ajiye jaki a cikin taron jama'a yake zan shiga a bakinsa in fito a dubura ana nan ko ana tafi ana tafi shi aga ya shiga ya fito shi ma waliyan Allah ne ko kuma ƙarya ne bai shiga ta bakin jaki ba bai fito a dubura ba ya shiga ta kafafun gaba ya fito a kafafun baya ko ne ba gani ba wani zo da allurai goma sha ya yi tsitsiga su a hancin sai yana shaƙa suna fikewa don Allah ina alluran suka taru shi wani waliyin Allah ne ta ina alluran suka bi allurai goma sha kai ba allura ba don Allah ya ba ka hancin ka ɗauki in ke guda ba ma allura ba ka soka a hancinsa mu ga yadda za a kare duk ya suna iya shege iri-iri akwai waɗanda suke sa hannunsu a firij idan ake mu sallama hannun ya yi sanyi sai su ɗauko su gaisa ake waliyan Allah yana taɓa shi duk sanyi ne jikinsa shi ma waliyan Allah ne duk dabaru na neman girma ba abinda ba aiwa wallahi a firij wani ke sa hannunsa sai hannun ya yi sanyi da sai ce a shigo kuna shigo an yi baka hannun ka ji hannun ya ɗau sanyi ki ce oh, Allah ya ba ba abinda da suka samu in ba su yawa don haka ya jama'a waliyantaka Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaquna allazina ismul mawsul ne wayanda suka ji suka yi imani suka tsare dokokin Allah imani da tsare dokokin Allah shine samun waliyantaka Allah sannan kuma karama daban ita karama kun ba a samun da sai karkashin mutum ya jibinci Allah Allah ya jibince shi menene karama akwai abin da hawari ko al'ada abin da ya sa amma al'ada dan adam ya san dan adam da shi wannan kuma fa naka tafawut bainan nas yadda Allah ya ta mutane a gurgudan imanin imaninka da tsoron Allah ka gurgudan irin karamcin da za ka samu a wajen Allah to dan nan ne wasu ka shige suka yi banda suka fake da adini sai suka ɗauki karamomi suka ɗora mautu wasu ma suka ɗora makan suka rama Allah ta'ala yi sawar yayan uwa ubangiji ta'ala yukhbiru Allah azza ubangiji ta'ala na ba da labarin cewa anna awliya'uhu humul ladzina amanu masoyanta waliyanta sune wa'inda suke imani wa kanu yattaquna kuma su kasance suna tsara dokokin Allah fa kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan duk wanda ya kasance mai tsoron Allah ne to hakika kasance waliyan Allah ne karka dada karka gara duk wanda ya kasance mai tsoron Allah wallahi waliyan Allah ne ko ka san sa ko baka san shi ba ko an san shi a garin ku ko ba a san shi ba ko mutane su girma ko musu girma shi ba duk mai jin tsoron Allah waliyan Allah ne kullu man kana taqiyan lillah kana lillahi waliyan da haka kullu amana billahi wa ata'ahu wa walahu duk wanda yayi imani da Allah ya yi wa Allah biyayya ya jiɗanci Allah fa ahabba ma yuhibbu Allah yaso abinda Allah yaso wa afdala ma yuhibbu Allah yaki abinda Allah yaki wa atabara lima umira bihi yadda bibiyi abin da aka umarce shi gwargwadon iyawa wa zagara a wana ha'an mana ha'an mu ya hannu ga abinda aka hane shi wa rabiya bi ma yarda ya yadda da abin da Allah ya yadda wa aba ma yuhibbu an yu'ta ya bayar yabba wanda Allah yake so a bashi wa mana man yuhibbu an yumna ya hana wanda Allah ya hana a bashi fa huwa waliyullah wannan shi ne waliyan Allah da haka da haka ake samun waliyantaka ta Allah ba da tamanni ba kuman kana ka zalika ayyuhal ahibba fa inna Allahi ta wallaha amurahu duk wanda ya zama haka Allah zai jaɗunci al’amarinsa ya ta wallaha himzahu wa riayatahu walihi bi ihsani ubangiji ta ala zai zai kiyaye shi zai tsare shi zai jaɗunce shi da kyautata wata domin subhanahu wa ta'ala yake wa huwa ya salihin Allah shi ke jibintar mutanen kirki duk wani kirki Allah ke jibintar sa Allah ka samu cikin su wannan shi ne kashin bayan hudu ba dan haka za mu ɗora daga inda muka ajiye domin fa'ida ta kasance kammalalla gani da abin da muke so mai isar da shi na sako a wannan maudu'i mai mahimmanci manhum auliya Allah su ne ne waliyan Allah su ne ne waliyan Allah ya yan uwa ya zo a hadisin a imam ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda almu'mina idan hadarahu almaut mu'mini nagari idan mutuwa ta halarce ka ja'ahu mala'ikatu mala'iku za su zo masa bizul wuzu cikin masu fararen huskoki babu tashi hankali biyadul wuzu masu fararen kaya faƙalu suna cewa ukurji ayyatuhar ruhu ba, ki fito ya ce wannan rayuwa da dada ila rauhin wa raihan fito zuwa ga wato ni'imar Allah fito zuwa ga aljanna fito zuwa ga hutu wa rabbun ghayra ghadban ubangiji baya fushi dake fito haka ake kiran ran mumini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa takhruju min fihi ran ta fito daga bakinsa kamata ta shudul qatratu min fannin siqa kamar yadda digon ruwa yake faɗawa daga wato hannun mai shayarwa ko daga wanda ke shayar da wani ruwa in ka daga ruwa kana shayar da yaro ko kana shayar da wani yadda ruwan zai daga hakan ran za ta dinga farara a hannun mala'iku masu wannan sufa wa min bushrahu fil akhirah yana daga cikin bisharar su a lahira wanjiji ta'ala yace la yahzunuhum al-faza'ul akbar sune wa'inda firgici mafi girma idan an ce firgici mafi girma shine firgicin ranar tashin kiyama firgicin ranar tashin kiyama shine firgici mafi girma walam jirmu bihi yawman fadhi'un ashaddu alayhi min yawm al himam wa yawm al- wa yawm al-hashr afdha minhu hawlan idha wuqifa al-ibadu بالمقابل فكم من ظالم يبقى ظليلا ومظلوم تشمر للخصام وشخص تقي وشخص تقي في المنازل الكرام da أولا رانا رانا rana القيامة وليس alkiyama كله وتباب وترانا da ta firgita ta bahi tsoro kuma ranar alhamam wato ranar yakin yamama yakin musulmatul kazzabi ke ranar da aka kashe ba a taba kashe mahaddatan qur'ani ba tunda ake yaki a duniya kamar wannan rana amma yake wa yawmul hashr afza'u minhu haula wallahi ranar tashi alkiyama wallahi tashi wannan rana kin biki da tashi hankali idan wukafal ibadu idan aka tsayar da bayi a tsaye gaban Allah subhanahu wa ta'ala fakan min zalimin yabta zalilan da yawa a zalimi wanda ya zalunci kansa a duniya ya je nan zai yi wanzu cikin ƙaskanci da walakanci da firgici da tashi hankali wa mazlumun tashammada lil hisabi wanda kuma aka zalunce shi ya da mara ya ja wando yana jayayya sai an bashi haƙƙi ne ba yadda ka iya sai an cire haƙƙinsa a jikinka sai an cire haƙƙinsa a aikinka sai an cire haƙƙinsa a cikin ayyukanka da yawa wanda ba kowa ba kaskantaccen mutum matalauci a nan duniya za a gan shi ya samu matsayi makamun nujubul kirami matsayi na manya-manyan mutane masu darja fa aku wallahi ausa kulli shay'in ta'ala Allahu halaqul anabi bin fadalar Allah ta yaulace komai ubangiji mahalin madaukaki wanda ya halicci halittar ya Allah ka muna afuwa da su ya jama'a ya jama'a mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu fahimci inda muka dusa, lalle akwai yawmul fada'ul akbar rana mafi firgici ita ce ranar tashi alkiyama to amma Allah ya yi masu imani waliyansa cewa la yahzunuhum fada'ul akbar fada'ul akbar firgici mafi girma la yahzunuhum ba zai taɓa bakanta musu rai ba a ran nan wata talaka humul mala'ika mala'iku za su haɗu da su suna ce da su hada هذا يومكم الذي kuntum tu'adun wannan shine kunin da ake muku alkawari da shi tun mutuwa sun gaya musu da suka zo an san ransu sun gaya musu dan haka an waye gari kiyama ce ta wannan shine ranar da ake muku alkawari da ita zama an musu alkawari tun ranar mutuwa ya ahlal islam wal imani wa min amarati awliya Allah Da cikin alamomin waliyantaka ta Allah annahum yastajimuna al-khawfa min Allah zaka samu duk waliyan Allah yana dawwama cikin tsoron Allah ne dawwama yake cikin tsoron Allah wal khashyatan min ghadbihi yana cikin tsoro da firgici daga hushin Allah wanda kamihi da kuma ramuwa ta ubangiji subhanahu wata'ala ko azabarsa cikin firgici waliyan Allah suke da tsoron Allah ila an tanazzala alaihimul mala'ika har lokacin da mala'ikun Allah za su sauko litubashirahum dan su ba bishara ranar karɓar rai wa tulqi alaihim assalam su jefa musu aminci da sallama wa inna allazina bushiru bil jannati to sani wa'inda aka wa bishara da aljanna min ashabi rasulillah daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yazil khawfuhum wallahi tsoron su bai gushe ba bi sobi hadhihi bushara ta dalilin wannan bushara da ake musu kullun cikin tsoro suke abubakar siddiq yace da kawarsa ta hagu za ta shiga aljanna yace ba ba zai tsoro ba har sai ta hagun ta biyu su aka bishara da aljanna amma ga abin da suke cewa amma mun kawo sai mutum kawai don tsabar rudu na ibilisi sai iblis ya nuna mana cewa ai kai yanzu ma ai Allah ma kake bi bashi akwai masu yi takadar sun gama biyan Allah Allah suke bi bashi kawai ayi sun gama gamsar da Allah da ibada wataƙila wuridin da kai ma na bid'a ne zikirin da kake na bid'a ne ya Allah ma ba ruwan shi da shi amma ka rubu kai yanzu ka gama kawai Allah kake bi bashi ga wayanda aka musu bishara da janna kullum cikin firgici da tsoron sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kisa har suka jiya fassarar wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin sai suka jiya fassarar su wayannan mutanen suka ce ka bauta wa ubangijinka har sai yaqini ya same ka kaga musu kawai sai ka daina wallahi hawa waƙe-waƙe suke a rubuce su karanta littafin su ku gani ku ziddifa ya hazi wa biribi وغني هذاراك ثم الطرب فقد حتى أن فروض الصلاة وفض الصيام فلم نتأبي إذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صوموا فكلي واشربي ولا تقلب الحج عند السفا ولا ذروة القبر في يسرجي ككرنت أبه جنيبا wannan baiki abin da yake nuna maka suka ce ki ɗauki ganga ki kaɗa ɗuwawo ki rawa da haka rawa waƙa da rawa a wurinsu addini ne suka ce faƙada hatta an na gururu sala fallancin sallah zaman sallah farilla a kanmu an ɗauke mana kusuwa na Allah kusuwa tambaye shi wai an ɗauke musu zaman sallah farilla fallancin sallah an ɗauke faƙada hatta an na gururu sala wa fabda siyami falon na an kuma ɗauke mana zama azumi farilla don haka kawai ba za mu wahala ba da haka zai iya aje azumi zai iya daina sallah kawai shi ya gama gamsuwa kawai hatta ya ce wal yaqin alhali al-yaqin al-maut abinda Allah ke nufi da al-yaqin shine mutuwa ka bauta ma ubangijinka kana kai har ka mutu sai suka ce wai har sai ka gamsu ka yaqini yanzu ka gama bauta Allah sai ka daina kai ta bushasha ai juma'a ba da kai ba dauran aure ba ka zuwa akwai waɗanda matsayinsu ya kai matsayi ba sa zuwa juma'a a kasar nan ba sa zuwa taron jana'iza ba sa zuwa ɗaurin aure sai dai ka zo a sha hakan ka a sa ba rama shi ke kai kuma kai ta hidima dabar da samun matsayi ku je ku tambayi mutanen limawa a cikin nan garin ba da nisa ba ku tambaye su wani shehi da aka yaya aka ƙari ku tambaye su nan limawa ba zan ce ga sunansa ba amma ku je ku tambayi mutanen limawa ya aka kare faƙad hasa anna fururu salati wa fadda siyami suka ce falabda sabi idan nasa sallu falatan habi in mutane suna sallah ki zaman ki an ɗauke miki sallah wace wahala za ki ke iya aljanna ki wa in sawan fa kulli wa sharabi in suna azumi na ramadana ki kiki sha kawai ba ruwanki an ɗauke miki wala ta tafi bil hajja inda safa karke je ba kina neman wai eh, yin aikin hajji wurin safa da marwa ai wahala ne wala zirwatul qabri fi yasrabi karke je ma a madina kina wa wai kina ziyarta kabari kabarin wa kabarin manzo Allah kan ma kije kina wahalar ziyara kabari wai a madina kawai an dauki miki kawai dana na rubuce in ni kaga wakar ku ku zo ku kare ta ni in ba shi da haka mutane su yi hankali ban ga matsayin da mutum zai kai hibar bauta Allah kai awa dan wake a supermarket kai awa wane matsayi za ka kai kamar bauta Allah a ƙasar na an yi lokacin da wa'yansu in mutum na arwala sai a fura gungun a tafi an gafarta a akwai malamin da ya tafi ko in ce mutunan da ya tafi don ba malami ba ne ya tafi tare jama'a bayan ya gama musu abin da zai musu na maganganu da ya tashi ya ce to sai ɗibi damar sai ce daga nan zuwa nan duk an gafarta muku ku kuma waɗanda kuke na ku yi hankuli sai wani lokaci in mun dawo in kun dawo kai da wa wai suke ta kuka waɗanda ba a gafarta musu sun yi hasara kai baka san cewa tun ranar giri tun ran zane ba ubangiji subhanahu ta'ala. da ya halitta annabi adam aka matsi gadon bayan annabi adam fastakar da min huzurriyatan aka fitar da tsatso ka amsalin zurra kamar kwaya halitta da kwarar zarra dungun jama'a ne ubangiji ta ala ce khalaqtu haula ilil janna wa bi ahli jannati amalu ubangiji ta ala ce wannan na halicce su yan aljanna da kuma ayyukan yan aljanna za su kare Allah ya sa muna ciki aka ma gada da annabi adam ta bangaren hagu fastakhrij minhu zurriyatan aka sake fitar da wayansu tsoro cikin a baya ubangiji ta Allah ce khalaqtu haula'i lin-nar wa bi amali ahli an-nar ya'malu Allah ya saba mu bane Allah yake wa inna na halice su yan wuta kuma ayyukan yan wuta za su kare ka karanta hadisin ka gani dan haka ubangiji ta'ala lokacin da annabi ke karanta masa bansa wannan magana wannan hadisi din wannan qadiya din sai suka ce mai alfaqim al'amr ya rasulullah tunda an riga an gama to me matsayin ayyukan da muke manzo Allah ya ce i'malu fa sayarallahu kullu lima kulikala manzo Allah ya ce a ku je ku yi ta ayyuka nagari kowa Allah da hore mai aikin nan wato abin da aka halice aikin da aka halice shi dan shi da haka in dan wuta ne kai sai ka kama aikin yan wuta duk duniyar ayi wa'azi wallahi baka inda aljanna ne ko ba a maka wa'azi ba wallahi sai ka sai ka sai ka aikata yake kwarai shi yasa abu da Allah faɗa hadisin wato eh, sabaqul kitab duk wanda yake dan wuta ne duk aikin sa a karshe sai ya juya duk wanda yake da aljanna ne duk aikin da yake na Aisha sai ya juya yake aljanna ya mutu kuma ya shiga aljanna da haka ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji subhanahu wataala duk yadda mutum ya lalace karkace tabanin lalata san manza dan wuta baka sayar da Allah zai da shi ba abin gabi ne umurun min umudul mugayyibat ta amma Allah ya riga gama kasa yan wutar janna wani sai zai ce nan bangaren aljanna bangaren yan wutar shi kuma waye duk rashin karatu da rashin biyar zasoshi na addini ke kai mutum ya saki Allah ya kama wani wani Allah wallahi da mutane sun san wane ne Allah babu wani shehi a duniya ga zaka rike ka bihi matsayin kana bi kamar annabi duk duniyar nan wallahi ba shi babu wanda ya ishe maka barazana wai shiga wata ko aljanna duk duniyar nan in ba Allah da manzansa ba babu wanda ya ishe maka barazanar za ka rasa ko in baka bi in baka bi ba in baka bi ba za ka rasa zaka ka ce duk duniyar nan in ba Allah ba amma rashin sana Allah zai sa mutum ya bar Allah ya kama wani Allah kuma ya yi ta wahala duk wa'azin da za ka masa da gani a ta ma ya ɗauke ka kai abokin gaban tsari haka mutane suka al'insanu a duhun ma jahila ɗan adam maƙiyin abin da jahilta ne a kullum da zarar ya jahilci abu kawai shi ke sai da maƙi gare su. Allah ya sauwaka da haka ya ‘yan uwa إن الذين بشروا بالجنة وإن دا أكبر بشارة على الجنة لكي تهبون من ذا الله تنسى قوة طورا الله تنسى قوة دان دليل وأنهم بشارة بل كانوا أكثر أكثر تعظيما لله أجل تنسى قوة جنوا مع الله وأشد خوفا وهيبة تنسى قوة غازنا جمد الأمر ين الله والولي كده ولي الله يا كوبا ين الله tuskaru billahi wa'yatuhu mahalcinsa ma yana tunatar da shi Allah mahalcinsa yana tunatar da shi Allah ne hadisi ya zarga abdullahi dan abbas sabon ka ce man auliya ullahi tambaya shi kuwa manzan Allah bari ka ji ansa, mai tashi sama ne mai hawa ruwa mai zuwa makka hiyo sallah wai dan ada ya shafa kawai mutum zai zo shi mai zo maka shi sallah ya uku da zai wuce wuce da ido ya ji a maka yake sallah da ya rama mutane to tambaya sahabai suka matsala man auliya ullahi suwaye waliyan Allah da amsa da manzon Allah ya bayar kuma da Allah ya ce allazina idza ru'u zikrullah sunu inda in suka yi mafarki suna ambata Allah dan don wanzu Allah ya karantar da zarar kayi mahalki ne ba ka tsoro ta shi ka nemi tsarin Allah ka yi tofi a hagunka ka uku ka nemi tsarin Allah karka ba kowa labarin abin da ka gani mara kyau amma da Allah ke har abara ba cutar da kai mahalkin ba amma in ga abu mai kyau domin ganin mahalki mai kyau na ni bishara ce kana iya bayyanawa amma kar ka ɗauka hatai ma wani cewa to je na maharcin kura ta kori da ina da ƙan nisha ina ta haƙi don Allah mai adura mini menene ba hau kowa ya san fassarar mahalki ba abubakar sadiq ya ƙoƙarin fassara mahalki ya dace da sashe fuskun sashi manzo Allah yake qata'ata bi ba'dhin wa asabta al-ba'd ka ka fuskura sashe ka dace da sashe abubakar sadiq kenan kai yanzu manzo Allah ya tara ya tayar da shi akan cewa ya yi kuskur a sashi ya dace da wani sashen kai yanzu in ka faɗawa zai sunatar da kaiwa zai ce ka dace ku kafin kure akwai shi sama wani littafin rana ana yawo da shi wai a sai fasarar mahulki ku yi ta sai ku sai shirme wai a sai fasarar mahulki kawai mutum da ya tashi kawai ya yi ciwaciwar ya shirya waɗannan abubuwa ya yi ta amfani da in an yi kaza an yi kaza a ga kaza wani babban malami da amma wallahi kusur ya yi kuskure yi da aka akwai malamin da yake bi kasuwa kasuwa idona ya ganin mini shi ya je ya zauna ya kafa dashi bi ka ya ce nera ɗari za ka bani ka zo in kama mahulki in fassara maka nera ɗari yana nan yana yawo kasuwa wa kasuwa ya cika aljihu ne da kudaden mutane asulu bilbaɓin ya wuce abinsa ka ba nera ɗari ya gaya ma wai in sata ake ba zo zai gaya ma wanda ya sata ka tambayi wa'anda suka je suka ba da zai ɗari ɗari don Allah abin da aka sata ɗan ya dawo in ko kace ga ga wanda ya sata ko ga inda aka yi sata to lallai ko sai ka da shi ko mu da ku ka dawo min da aka kawo wannan abin da aka kace ga inda aka yi shi amma kawai sai ce baka wai an yi wuri an kai kasuwa to an kai dama ai kasuwa a kai in an kira go ko akuya ko tunca ina ake kaiwa sai sai ce ba kasuwa bai daina wayo ba dama ina ake kaiwa to da ka je kasuwa ka gani da zarar ka ba Allah sai ka bi shi dan kai ta wahala kamar bid'a ce duk ranar da ka bar sunnar manzo Allah sai ka ta wahala ga bid'a kuma a banza ba lada ba la'ada yadda wasu ke cewa wai wai sa ba shanke banza bari ke da ba tana shan ta banza ne bari banza a bari mana sai a huta wai sa ba shanke banza bari ke banza in jiwa wannan hadisin malam bahaushe idan yana son hita kayan wani kayan ɗan’uwansa uwansa ba ta irin sai ce a gan Allah na annabi sai shi ɗauka fi gaba komi na Allah na annabin wannan duk abubuwa ne da mutane ke rubu kansu kawai sai su mai da hitar kan addini Allah ya shawar ya yan uwa dan haka manzo Allah yace allazina idza ru'u zikrallah wannan shine abinda manzo Allah ya faɗa ya zo wannan ruwaya ta zo a cikin arbal mufrad na Imam al kuma hadisi ya inganta akwai ruwaya Imam al wadda sa'id ibn jubair ya ruwaito duk dai akan wannan hadisi sai dai riwayar jubair ibn abin nan sa'id ibn jubair mursalar riwaya ce kamar yadda malaman hadisi suka bada wa fi riwayati an umar a wata riwaya daga abdullahi dan allazina yuzkaruna allaha bi ru'yatihim Allah manzo Allah ya saki mai tafiyin da haka wal wali yu'addi fara'idullahi waliyin Allah yana bada farilla ne yana aikata farillan da Allah ya dora masa ne li'anna ahabbal amali ila Allah domin yin farilla shine mafi soyuwa ayyuka wajen Allah subhanahu wata'ala aikata farilla ta haka kar wanda ya wasa da farilla abinda Allah fallanta kar ai wasa da shi wa yadkhulu fiha fara'idu adh-dhahira wal batina farillan da suke fili a zahiri da wa'inda suke koyi duk sun shiga ciki amma zahira farillai waɗanda suke fili a zahiri fahiyya ma umar al'abdu da fi'ilihi shi ne abinda aka umarci bawa ya aikata ka ada'i salawatul maktubat kamar mutum ya salloli biyar a yini wa zakat kamar mutum fitar da zakat dukiyarsa idan lokacin fitarwa yayi wa sawm ramadana kamar yin azumin wata ramadana in lokacin yayi wa hajjul baiti man istata ilayhi sabila da ziyartar dakin Allah ga wanda yake da halin tafiya dakin Allah din wannan duk a zahirai suke wa zalik wa kadhalika ma umid al abdu haka abinda aka umurci bawa bi tarkihi cewa ya bari ka tarki sharaka ta kamar mutun ya bar sata ka bar sata kayan gidajen mutane ka bar sata kayan gwamnati wa zina ka bar zina wa shurbi alhamri ka bar shan giya wa namimata ka bar annaimanci wal ghibata ka bar giba yi da mutane wa tarku kullu ma harrama Allah ala ibadihi da barin dukkan abin da Allah ya haramta wa bayinsa yi kiyaye wannan da bayar da farilla shine waliyan takaffa wa naha anhu amma al fara'id al batina amma farillai da suke na boye fahiyar mutasilatun bil aqida abin da ya sadu da aqida kal ilmi billahi kamar sanin Allah wa tawakkul alayhi kamar dogara ga Allah wa tauhidihi kamar kadaita Allah wal iman da yi da imani bi kulli ma umira bihi ga dukkan abin da Allah umre shi kutubihi a cikin littafansa ala arsalat rusulihi akan halissan manzaminsa wa kullu man sahhat aqidatuhu duk wanda aqidarsa ta inganta wa tahura batinahu cikinsa ya tsarkaka wa zahiruhu wajensa ya tsarkaka wa taqama ala amrillahi ya tsayi akan al'amarin Allah fa huwa waliyullahi azza wajal shine waliyan Allah ashe aiki ne ba suna bane ba nadi bane jama'a mun ji ba nadi bane ba suna bane aiki ne ya yan uwa ala tafawut darajatul awliya bisa ga wato darajoji tsirar darajoji na waliyantaka na a cikin waliyan Allah taba a tafawut darajatihim bibiyar bibiya dangane da wato ainihin darajojin su mutane darajojin ba ɗai bane cittakawa wa manazilihim fil iman a cikin taqawa da matsayinsa a wajen wajen imani duk wanda ya fi ka tsoron Allah duk wanda ya fi ka imani ta ya fi ka walayantaka a wajen Allah ya zo a hadisin amama a wanda imamu tabarani ya ruwaito ubangiji ta'ala yana faɗa a hadisin ƙudusi ya ce ya kai ɗan adam innaka lan tudrik ma indi ba za ka riski abin da ke guna ba in ji Allah illa bi ada'i muftalutu alaika sai da bayar da abin da ni Allah ne fallanta ma ba ka taɓa samun abin da ke wajen Allah na aljanna ko ni'ima aljanna sai da bin sai da aikata abin da Allah fallanta ma ya ku ɗan uwa na imani inna awliya Allah almuttaqin lalle waliyan Allah masu tsoron Allah humul muqtasuna bi rasulillah sune masu koyi da manzon Allah fa yaf'aluna ma amara bihi Sure suke aiwatar da abin da manzon Allah yayi umarni da shi wayantahuna tahuna amma naha anhu sune suke hanuwa game da abinda manzon Allah ya haini dangane da shi wayattabi'una sunnatahu sune suke bibiyar sunna karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wala yakhrujuna ala shari'ati ba su fita karkashin shari'ar manzon Allah wasu suka zo anan sai suka ce akwai wato akwai shari'a zahira akwai ta baɗi ko akwai ilimin baɗini akwai ilimi na zahiri sai aka kago wata halaka a nan ilimin zahiri shine ilimi na ƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda ake karantawa a littafai sai sa aka samu a littafin rimahu wani daga cikin masu magana sai ce akhastu ilmakum adal mayyit adal mayyit wa akhadna ilmuna an al-hayy alladhi la ka kalli wannan magana ka kalli haɗarinta. yake ai ku ku kuna karban ilimin ku ne daga matacce zuwa matacce zuwa matacce wato in zauna gaban alagawa ta malai karantar da ni shi kuma ya zauna gaban wancan karantar da shi kaga mai yakin ajal mayyit wani zai mutu wancan ma zai mutu ni ba da ni karatu zan mutu suka ce ku a irin nan kuka karbe ilimin ku amma su wa akhadna ilmuna suka ce an hayy allazi la yamut mu wai su sun karbi ilimin su ne bisa ga rayaye wanda baya mutuwa wato da daga Allah yake karbar sako yasa duk abin da kage sun yi kawai su daga Allah ne baka yi saka ce ga hujja ba hadisi ba hujja bane qur'ani ba hujja bane balantana magana imamu na malik ko imamu shafi'i ko imamu ahmad duk ba hujja bane su dare daga Allah umarnin su kawai daga Allah ne kaga sun zama mu kenan sun zama annabawa da manzanni amma ba a yi aka suka ce mu wani mu annabawa bane amma da ilimin su daga Allah ne ta suke karɓarsa to kaga wanda ke karɓar ilimi daga Allah ya zama wa da awa an nafsa ce hadarin yana da yawa ke sa magana wai ka kawo hujja ƙwar'ani ba a wurinsu ba hujja ba ce ɗan zahiriya ba hujja ba ce an kai da zahiriya da zahiri kake aiki su nake aiki da baɗini su aiki ce da baɗini don haka kai ba ka da wannan damar da haka duk abin da za ka faɗa shari'a kai ka faɗa ne kawai ba wannan bai shahe shi ba Allah ya tawaka ga wani matsayin walayantaka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi magana a hina cewa hadisin tamim dari عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ماذا الله يكي يقول الله لملك الموت الله يكن شو ملائكة متوى انطلق إلى, فلا إلى ولي كجي وجن وسوينا وجن أبون أبنك وناتا فلان جي وجن واني Allah da kansa yake ya turo mala'ika mutuwa ce je wajen wani masoyina ba a tuni bihi je ka taho min da shi ma'ana an so mun ran suka kawo manzon Allah yace Allah yace fa inni qad bawa na jarabci bawana na jarabce shi da wahalhalu na jarabce shi da cirutoci iri-iri za ka in ba ka ciwo kai ta kuka bar ka ɗauka wata daraja ce wasu haɗihu suke ce a su wallahi su ka su su ba su taɓa kwantawa a shi wani ce shi bai taɓa ciwo ba kai ta kuka wallahi ta kuka bayin Allah na gari Allah zai bari su babu jarrabawa haka Allah ya tsara duniya bayin Allah na gari Allah zai bari su babu jarrabawa Allah da kansa yake fa inni ka jarrabtuhu bisarra'i wa dharra na jarabce shi da talauci na jarabce shi da wahalhalu na jarabce shi da alluba na jarabce shi da abubuwa daban-daban hojjattuhu haisu uhibbu Allah ya ce amma na same shi ta inda ni nake so in same shi in ji Allah yadda nake son in gansa Allah yake haka da gansa an jarabce shi ya haƙuri an jarabce shi ya haƙuri an kawo jarabawa ni ya shanye ya haƙuri ya imani da Allah saboda waliyan Allah ne maza Allah yake Allah ya sai yake itini bihi fal urihannahu je ka taho min da shi mala'ika mutuwa zan hutar da shi a yau Da haka in Allah ya tsora bawanta wa alhalu da rigingimu na duniya yana matsayin mumini ta ƙiyu mai tsoron Allah Allah na ta jarraba shi ne in Allah ya so hutar da hikeci a je a an tsoron sai huta duk bayan Allah da kaga Allah ya karɓa cikin wahalhalu wallahi hutawa ne Allah da kansa ta je ka an so mun ranta yau zan hutar da shi mu muke ganin ya mutu ya shiga wani hali Allah shi hutawa ne yayi wa bawan nasu kasa inda Allah ya ji shi baka sani ba ko dai kun tsaga kasa kun dauko shi kun dunkule kun saka kun rai kun wace ba wanda ya san abin da ke gudana a wurin ba Allah ba to bayin Allah na gari Allah ya ce mala'ika je ka an suran su in hutar da su Allah ka samu cikin waɗannan bayi ya yan uwa fa yu'ayyiduhum Allah bi mala'ikati wa ruhu min bayan Allah waliyan Allah na gari Allah na karfafa shi da mala'ikunsa yana karfafa su da Jibril yana karfafa su da samun hutu wa yuriqu qulubuhum kuma Allah na haskaka zakatansu bi hidayatihi da shari'a irin ta Allah ولهم الكرامات سكي ده كرامومي التي يكرم الله بها أولياؤه Karamomin da Allah الله يكي jibintar da ita ga bayinsa wa masoyansa masu tsoron Allah wa khiyaru awliya illahi fitattun fitattun zaɓaɓɓun waliyan Allah wa hadhihi alkaramat wa'annan karamomi da Allah ke daraja bayinsa da ita inna ma tuhsaru bi barakati ittiba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu wannan karama wa'annan karamomi wallahi ya same su ne in yayi koyi da manzon Allah sai an yi biyayya ga manzon Allah saboda kafa ake samun karama daga Allah ba haka kawai ba duk abin da ba biyayya ga Allah ba wallahi ba karama wacce shedanci ne shedanci hutun zai zai hido kashin kashin jaki sai ya daga ake za ku ci kashin jaki to kowa yake a ba za mu ci ba sai ya rihe ya sa ai tikidi hina kewayawa yana surutai iri iri can sai ya hito da kasan din biskin hiwatsa ai kowa so ana ci wai kashin jaki ya yi da jirgin? wannan ba shi shaɗanci ba ne mutum je tsakiyar kasuwa hitarar zuwa ya sa fika hitarar zuwa a kewaye shi kahin ka ce kaba mutane 100-100 sun taru an kewaye shi yayi wannan saddabarin yayi wannan sihiri yayi wannan abin kuma mutane ba su daddara gobe wani in yazo kuma sai su sake bi ne ya kamata ku gane ku gane shaidancin da mutane suke yi mutane na fakewa da addini suna cuta suna fakewa da addini suna mugunta iri-iri. fatuba ayyuhal ahibba liman salaka tariqut tuqa tuqa wal huda aljanna ta yi daɗi ga wanda ya bi tafarkin tsoron Allah tafarkin shari'a Allah ya sa mu cikin su wa aqama al-fara'ida ya tsaida farillan da Allah ya fallanta masa wa ishtahada fi sa'id taat yayi iya kokarin su wajen nafil fili wa dawama alal ikhlas yadda wama akan yi don Allah li yakuna za manzilatin min awliya'i illahi salihin dan ya zama cikin masu samun matsayi cikin waliyan Allah salihai da haka bayan Allah ku tuba ku tuba zuwa ga Allah fattaqullaha wa tubu ilayhi ku ji tsoron Allah ku tuba zuwa ga Allah fatta'i min zambi kama la zamba lahu mai tuba akan laifi kamar wanda bai taba yi bane don haka Allah ba mai ikon gyarawa Allah ba mai ikon tuba